الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد لتاكم نبي شين لتاكم مختصر إغاثة اللحفان في مصايد الشيطان لتاكم دا بالضمة لمي الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد hafizahullah ya taƙaita shi daga littafin babban malaminmu al'allama tunu ƙayyimin jauziyyati rahimahullah wato irasatul lahsani fi matsayi shaitani wannan zai zama majalisunmu na 64 insha Allah ta'ala malam yana mana bayani akan cikin makirce-makircen iblis daga cikin abin da yake amfani da shi wajen halakar da 'yan adam sai ya kalli mutum Allah ta'ala ya halarci wasu ƙarfi wasu nau'ukan ƙarfi guda biyu a tare da mutum akwai ƙuwatul iqdam akwai ƙuwatul ihjab akwai ƙarfi na mutumin da za ka same shi duk abu da gaske yake gaba gaɗi ce nan akwai kuma ƙarfi wanda shi ma yana da amfani a jikin ɗan adam shi kuma shi ne na ja da baya irin wanda ake cewa rago wai ba gaji ba tsoro ba ne a a cikon shiri ne ko ƙanin shiri ne to akwai ihjam akwai iqdam to shi ɗan yakan kalli wani ƙarfi ne a cikin waɗannan nau'ukan ƙarfin guda biyu ya fi ƙarfi a tare da ɗan adam to sai ya amfani da mutum sai ya amfani da shi wajen halakar da mutum idan ya samu mutum dama mutum ne wanda duk abin da zai kawai runguma shi yake yi to sai ya zo a babin ibada sai ya zo sai ya rika nuna maka cewa ibadar da Allah ya sa ka kai kaɗan ce da ka kirkiro taka da wannan aka kirkiro ɗariƙun sufaye duk ɗariƙun sufayen nan da kake jin an zo ana yin abubuwa na guluwi na zakewa a babin zikiri to ta wannan babin shaidan ya shiga musu quwwatul iqdam quwwatul iqdam annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yace ayi zikiri sai wani yazo sai ya ce a yayi kada da tsari ai Allah madaukakin sarki ya ce wadzakirin Allah kafiran ce. sannan Allah ce wa Allah kaseeran la'allakum tuflihun to manzo Allah sama shi aka saukarwa da kaseeran din ko kuma shi yazo da kaseeran din to a bashi ya bayanin kaseeran din bana kaga shine quwwatul iqdam quwwatul ihjam zaka samu wasu su kuma dama duk abu su suna da laulayi a ciki suna da laulayi suna da lalaci to shi dan sai ya zo mutum ta wannan bangare sai ya sa mutum ya zama mufarriti duk abin da ake nema a yi na arziki na neman kusanci da Allah to shi kuma ba za ka same shi ba kaga wannan shi ne abin da ya shafi wasu daga cikin ahalus sunna a babin zikiri ba ta yi an ce wancan ba kyau bid'a ne to ina na sunna yana nan a tsakiya to sai wani ya watsi da na sunnar kuma bai yi na bid'ar ba shi ke ba wanshi da zikin wani ya zauna maka bayan an gama sallah yi maka astaghfirullah allahumma anta salamu ya subhanallah ya ayatul kursi ya alhamdulillah wallahu akbar ba zai iya ba ba zai iya ba haka a babin nafila sunna rati ba ba zai iya maka ba ba zai taba yin sunna ratiba ba in ya gama in kafin azhar ba zai komai ba bayan azhar ba zai komai ba azkaru sabahi mata'i ba ruwan shi da su duk wurin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su ba ruwan shi da su ba ya to kaga nan shi kuma shi dan ya zo masa ne min babi quwwati ihjam wancan shi kuma ne min babi quwwati iqdam kaji da shi ɗan yake zuwa mutane Allah ka tsare to shine ma da yake cewa irra al-ghalib alayhi quwwata al-iqdam kun ji ko idan ya ga abin da ya rinjayi mutum a ɗabi'arta, ita ce quwwata al-iqdam ita ce ƙarfi ko shine ƙarfi na al-iqdam duk abin da zai yi zai rungume shi yayi gaba gadi wa uluwwal himmati da kuma himma madaukakiya to akhadha yuqallilu indahu al-ma'mur bihi to sai shedan ya rika karanta masa abinda Allah ya bada umarni sai ya rika ce masa ai wannan abun kan kaɗan ne ka ƙara ha ba za ka ke wannan hmm? ya za ka ke wannan hmm? ya za ke wannan ya yi kaɗan kai da kake kake kaza kake bukata aljanna Allah sai ka wannan ya yi kaɗan to da ka ƙirƙiro an zo watan rajab ko watan sha'aban watan sha'aban daren sha biyar lailatul nisfi min sha'aban sai ya ce ga wata sallah sunanta a salatul alfiyatu ga wata sallah yar dubu sau da kai kai raka'a dubu ake yinta. Ka karaya da هذا شيء لن ما شابام تأثر دا دا دا ابن الحاج المالكي يا أم بتشيتا أتشكل لتافن المدخل الشيخ عثمان بن فودي رحمة الله عليه يا كاو تأتين إياء السنة وإخماد البدعة ويوانا متنيه da ya ga hadisan da suke bayani akan tasbihi da takbiri da tahmidi bayan sallah akwai riwayar goma goma ko ta tabbata akwai riwayar ashirin da biyar biyar ta tabbata akwai riwayar talatin da uku uku ta tabbata akwai riwayar na ƙarshe wato wallahu akbar a yi shi talatin da hudu wancan mai talatin da uku uku a cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir da ya karanta waɗannan hadisan sai ya ce a shi sun mai kaɗan ya za a ce mutum ya gama sallah kawai a taƙaita shi a ce wai subhanallah talatin da uku walhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da uku ga can Allah madaukakin sarki yana cewa يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عشان الله ولو كنت قلت الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سو da ka sai ya دبو shi dubu-dubu zai rufe sau da ka ji talla idan سبحان الله دبو والحمد لله دبو walhamdulillah dubu wallahu akbar dubu kai ya sa aka masa wani zargegen cirni yi ta jan shi to shi ne Allah yake nufinsa da rahama ran nan ya kwanta bacci sai aka nuna masa a mafarki cewa kiyama ta tashi da shi nan ana tashin alkiyama aka zo al'ar aka bujiro da ayyuka aka zo hisabi aka zo jaza'i sakamako ya ka ce shi dan wuta ne ana ta ba da ladan tasbihi da ladan tahmidi da ladan takbiri aka gama tsaf ba sunan shi a cikin list din kuma ƙarshe aka ce tafi wuta sai ya ce wa mala'ikan da yake yake yake yake yake wannan aikin ni ban suna sunana ba shi ce nan sai ya ce masa ya aka yi haka ya sake duba suna ba sunansa sai ce to kai ya kake yi tasbihinka sai ce kai shi kullum idan ya gama sallah sai ya yi tasbihi dubu sai ya yi tahmidi dubu sai ya yi tasbihi dubu shi mala'ika ya ce to aini waɗanda suke yin wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da shi mai adadi kazan nan ko adadi kaza ko adadi kaza su aka ce in ba walada kuma su aka umarta cewa in ce su tafi aljanna kuma a raka su zuwa aljanna sai turgi ya tashi daga bacci daga nan ya gane abin da yake kai akan bata yake kaga shine wannan quwwatul iqdam shi yasa mawaki ne hikima yake cewa idza lam yakun aunun min Allah lil fata to fa awwalu ma yajni alayhi shahadu idan Allah zai taimake ka ba to farkon abin da zai fara jawo maka bala'i shine kokarinka kokarinka ya wuce gona da iri abinda ba a sa ka ba kai abinda aka sa maka iyaka ka wuce to in yaga haka sai ya rika karanta maka yana cewa ai ibada kadan ce ku kalli waɗannan salatu na farɗin da suka shige dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su uku suka shiga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fasalu nisa'ahu an ibadatihi fi sirr suka tambayi matan manzon Allah sama game da yadda annabi sama yake ibada da daddare wanda ba wanda zai iya bada labari in ba matansa ba suka faɗa musu cewa mazan sama yana kaza ga yadda yake kasa daransa yana kaza yana kaza yana kaza mai riwaya ce faka annahum taqalluha taqalluha ay ra'awha qalilatan jiddan sai suka ga bautar manzo Allah sama ta zama yar kada manzo sama bai ibada da yawa da daddare ku duba wannan yanzu wannan tunanin tunani ne mai kyau hmm? kaga tunani ne mai haɗari bacin Allah maɗaukakin sarki ya riske su da rahamarsa to da sai su halaka duk da kasance wasu sahabban ya sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya riga ya ce ya yarda da su to shi yasa sai Allah ya riske su da rahamarsa suka gane cewa wannan abun ba daidai bane bayan nan annabi sama ashe yana jin su shi ne sai mazan sami ce ku ne kuke cewa kaza da kaza da kaza to ku sani amma wallahi inni la billahi wa atqakum la wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku saninsa kuma na fi ku tsara dokokin sadaka abinda kuka faɗi bayan ɗaya ya ce shi ba zai sake cin nama ba sai ce shi ba zai sake cin nama ba قل من حرم lati الله li أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ليه للمؤمنين لا يتشي بذي قارقا شيء أكن كتيفا با شنفتا ما بذي قوي أكن كسا ذير أبتشي سبودة تقوى دخشي لا يتشي بذي أوليما سبودة دوّنا أن سنتشم مشكلات سنتشم شوانجي سنتشم شغل تدمتو سنتشم ملهيات annan sama ya yi musu fada ya yi musu kan da garki cewa kasu sake wannan tunanin wannan shi ne asalin gulubi eh, ya ne fita la taghlu rufi dinikun na Allah madaukakin sarki ya ce. ku zaki kar wuce gona da iri to ɗan ne yake zuwa wa mutum wa yuhimu annahu la yakfihi sai ya kasa wa mutum tunani mara kyau shine wahamu annahu la yaqtihi cewa wannan ibadar da shari'a ta tsaida shi akanta to bata isa ba bata ishe shi ba ya ƙara wa annahu yahtaju ma'ahu ila mubalaghati wa ziyadati sannan kuma sai ya ce masa ai kana da bukata ka kai matuƙa wa ziyadatin kuma ka ƙara anan ana bayani ne akan ne a abin da aka tsai da kai shi yasa a babin zikiri zikiri kala biyu ne akwai azzikirul mutlaq akwai azzikirul muqayyad azzikirul mutlaq ya da iyaka shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ta ambatan Allah ambato mai yawa bila qayd malai ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam duk abin da ya dugun zuma shi to sai fara istighfari almajirin sa ibn al-qayyim wannan rahmatullahi alayhi yace wani zubin mukan kaddara yayi istighfari dubu ko fiye da dubu ma ƙayyade, bai kayyade wa kansa ba domin ba ja yake da tarbi ba ba kaunta yake da ita ba yi yake zai sau da kai, kaga wanda a zikirin mutlaka ne ba yi da ba yi da ba yi da get kai kai inda za ka yi istighfari miliyan a rana to ba kai kuskure ba amma ka sa kaidi ka ce kuma ka sa wa kanka miliyan din nan dole ma sai ka ja carbi ko waye har ka zama dai inda za a ganka kana jan carbi har ka kai matsayin da za ka ɗaura carbin a hannunka har ka kai matsayin da za ka sa carbin ma a wuyanka ko kuma da za a ganka sai a ganka da counter babu dalilin wannan اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كوي كيتي wannan shine azzikirul mutlaq ba a mata qaidi ina bid'a ke shigansa shine an tuqayyidahu bi qaidin shine ka bada adadi in ka bada adadi to nan ka zo da matsala malamanmu suna da ka'ida suna cewa tahdidu shai'i bi adadin la budda lahu min dalil duk abinda zaka iyakance shi ka ce ga adadin da za a yi to kana buƙatar dalili kana buƙatar dalili in ka kawo babu dalili to za a ansa ba wannan shine azzikrul mutlaq sai azzikrul muqayyad shi kuma shine wanda shari'a ta sawa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa istighfari bayan sallah guda uku ake yi ka'idar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan yi sallah baya juyowa ya fuskanci sahabbansa sai ya ce astaghfirullah sau uku to karka ce bari in yi hudu karka ce bari in yi biyar karka ce bari in yi biyu ko daya uku zaka yi ba za ka gaza kai uku ba sannan ba za ka wuce uku ba sannan Allahumma anta as-salamu minka as-salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram uku so ɗaya ke faɗa sannan kuma baya ƙara wa ilaika salamu ko wa ilaika yarji'u as-salamu kamar yadda wasu suka ƙara Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalali wal ikram shi ce nan ka faɗa so ɗaya in kai liman ne daga nan sai ka juyo in kuma dama kai ba liman bane mu ne kana zaune sai ka ci gaba da sauran azkar da manzo Allah sallallahu alaihi ya iyakance sannan tasbihi ba a wuce 33 tahmidi ba a wuce 33 takbiri ba a wuce 34 su kenan sai dai ka dawo baya kai 25 ko kuma kai 10 goma goma shi kenan me wahala a ciki in ka gama sauran kuma su kuma na waɗanda sai ka koma mutlaƙinka subhanallah ba iyaka wa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihu sai kai dai hina tumsuna wa hina tusbihuna kai dai ba iyaka ba a sa maka kaidi ba duk lokacin da ka muskuta to la yazalu lisanuka rasban min zikrillah azza wa jalla kai ta zikiri shi kenan kage da muka saba da kwakwazo da surutu inda zikiri muka saba da shi yadda maza su ne ce kan mu bari har sunan musu bushe ba da ambatan Allah ba kage da mun huta ina jin mun gane wannan sau da sai shaidan ya ce masa yi fa yuqaddiru bil awwal na farko fa irra al ghaliba ala nafsi al mahanata wal shine wanda muka yi a karatun baya wanda shaidan ya ga yana da rauni to shi kuma sai ya shigo masa ta raunin shi kenan mutum ne mai sakaci dama shi kenan kawai sai amfani da wannan sakacin ya sa shi komai sai mutum ya daina to shi ne sai ce fa yuqassiru bil awwal na farko sai ya sa shi ya gaza ya ki kaiwa inda ake san a kai inda ake san a je ba zai je ba Wai ta wa ne na biyu kuma sai ya wuce gona da iri da shi inna lillahi Allah ka tsani mu daga sharrin wannan halitta idan ya fahimci kana da rauni to sai ya amfani da raunin nan shikenan sai ya sa ka zama baka san ibada duk abin da za a yi na a samu lada wallahi tallahi sai ya bi ya raunana ka ba za ka iya ba bai sai haruna zaka kama qala baabu salaf kaman yadda wani daga cikin magabata yake cewa ma amara Allah subhanahu bi amrin illa wali lishaytan fihi naz'atan Allah bai taba umarni da wata ibada ba face sai shedan ya samu wasu nau'ukan fasga guda biyu a cikin wannan ibada duk abinda Allah ya ce a yi to wali shaytani fihi naz'atani sai kaga shaytan yana da nau'ukan fusga guda biyu imma ila tafridin wa taqsirin ko dai ya sa ka zama mai gazawa mai zokalewa ka kasa kaiwa inda ake son a kai kaga in ra'a fika quwwatul ihjam kenan idan yaga al-ghaliba fika quwwatul ihjam in yaga abin da kake tare da shi shine kai mutum ne mai rauni mai sakaci to sai amfani da wannan sakacin wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin ko kuma ya kasance yana da fusga ta wuce gona da iri da zakewa wala yubali bi ayyihi ma zafiha shi din bai damuwa da wacce daga cikin waɗannan fusgar guda biyu ya rabauta saboda in ya ci nasara ta wancan shi sai sa sai kaga wancan gafe ne gafe dama akwai zikiri akwai alghafalatu sannan akwai kuma alghulu azzikir shine ka zama mai ambatan Allah yadda Allah ya ce a ambace shi yadda manzo Allah sa sama yayi kaga zikir kenan amma ghafala to shine sakaci da watsi da ambatan Allah tun ba zai rika tuna Allah ba to sai kuma zakewa ga abin da aka sa mutum zai ce a shi har ma a sa mai suna shi zakiri shi zai zakiri malai ya kayyama cin madamin saliki ya ce ahalus suna duk ba su da waɗannan alƙafin cin mutum wani zakiri kada duk su ne yin wannan sau da kada ka zama mai gazawa kada ka zama mai zakewa fa tawassatu fil halatayn wa ansif fa sharru fi taqyid wal itlaq ka tsaya a tsakiya al umuri awsatuha mafi al-amr la taka tsaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata tsakiyan nan dai a nan daidai yake kanka wuce gaza, ka tsaya a tsakiya wa qad a aqsaru an-nas illa aqall al-qalil fi hadayn al-wadiyayn haqiqa an yanke mutane arzuka da su mafi yawancin su illa aqall al-qalil sai dai kadan daga cikin kadan fi hadayn al-wadiyayn aka jefa su a cikin waɗannan kwarrukan guda biyu ko dai kwarin zakewa ko kuma kwarin gazawa wani ya fada a kudiddifi na zakewa ya wuce gona da iri wani ya fada a kudiddifi na gazawa dukkaninsu kuma shaidan ne ya jefa ta a ciki amma ya amfani da ne ya amfani da ɗabi'arsu shi yasa ita ɗabi'a ana canza ta kada ka yadda ka fahimci cewa kana da wata ɗabi'a mara kyau kuma ka tsaya a kanta ka ce ai haka Allah ya halicce ka ana canzawa ana canzawa wadi taqsir wa wadi mujawaza ko dai kwari ku diddifi na at-taqsir na gazawa wa wadi mujawazati wat-ta'addi ko kuma kwari ko kududdufi na wuce gona da iri da ƙetare iyakar shari'a Shi shine ta'addiyai wal qalilu minhum jiddan thabit ala al-sirat alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaɗan ne wallahi Allah ka samu ciki Kaɗan ne za ka samu mutane sun tsayu kan hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kanta da shi da Rabi radiyallahu anhu. amma sai ka samu masu gazawa nan fa mun buga misali da zikiri ne mun ga buga misali da nafila to hatta a farillai akwai wannan yanzu wani zai zo zai ma sujada da sunan ya tabbatar da sujada ta sunna amma kuma bid'a zai aikata mutum zai yi sujada sai gan shi kawai ya nemi ya kwanta alhali ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sujada sai yadda yake yin ta wannan tsintsiyar hannun nasa a tsaye take a kafi zaka iya zuwa da kai ka gwada tsawonta a tsaye take haka sadaka duk lokacin da kai sujada ka ji hannuwanka sun kwanta haka to ba sujada gaske kake ba ba sujada sunna kake ba ka wuce gona da ilimi hannuwanka za ta kafu a ƙasa kuma a ta za ka ji su a mince kaga wannan misali ne na farilla haka ruku'u wani za ka gan shi ruku'u kawai ya dogo fa haka malamanmu na fiƙi Allah ya saka musu da alkhairi cewa suka yi idan kana son ka gane ruku'unka na sunna ne to a ɗauko ƙoƙo ƙoƙo ka yi ruku'u sai a ɗora shi akan bayanka in ka bai tsaya ba to ba ruku'un da kake ke ba ko dai ka yi taswibi ko ka yi tashkhisi ka yi taswib ko ka yi taswib shine ka ɗora kanka haka ɗanɗan haka tashkhis kuma shine ka dukar da kanka ƙasa sosai a tsayawa yake haka za ka miƙar da shi kanka ya saitu haka in kanka ya saitu to a zaharu ta bi ulin ra'as yawwa bayan zai bi kan in kan ya saitu to bayan kama zai saitu domin wuyanka ya saitu sau da ka bayan kama zai seto amma haka za ka ganin wannan mujawaza Mm-hmm. akwai mujawaza da zaka samu wasu a makharijul huruf wani idan zai faɗi ha to sai ka ga ta kaki zai fito in zai faɗi ainu sai ya shi ma haka in zai faɗi sai ka ji wani abu kamar yadda ka san wata iska na fita haka duk wannan gulubi ne to haka shedan yake yi a wajen halakar da mutane ko dai za ka gaza sai wani ya zo ya ce maka kawai kai karatun ya ratata yadda ka ga dama kai balarabi ne na sha muku wannan tambayi sai mutum ya ce to alƙulani ba haushe ne Allah ce ba balarabi ne to da kan ka za ka karatun ƙur'ani sai ka zama ba balarabi إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا وكذلك جعلناه حكما عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا لكن القرآن بلا عربي يسوء ذلك كرم تشد لا عربي يعني كما لا عربا سنة قائد جمع جنرس سنة مخارج الحروف وعند مكرا مقام مقام الآذن سنة اتفاق الحروف توقتيش للحرف نزال فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان kaga wannan gazawa ce tun yanzu yana karatu ta sannan kuma akwai zakewa shi kuma shine mutum yazo wani gyaran ka rasa ma irin gyaran musabaka kai dai sai ka duba ka rasa ina gyaran yake amma an yi danja wanda shi mai danjar na sha faɗa da shi ma zai zo ya hau kujerar to zai mai danje-danje to daga wuce gona da ilmi har ya zama an kirkiro wa mutane abinda suke ce mushi suke ce musu ilmul maqamat maqamatul aswat ko maqamatul qira'at wanda ka'ida ce ta masu music ilmul musiqa ilimi ne na music in ka je nan abu jami'ar mu nan to akwai department akwai akwai department din da ake koyan kiɗa da waka a yi digiri a yi masters a su ne suke karanta da wannan bakon ami ba kaga duk waɗannan abubuwan su ne shedan ne mugun halitta da Allah ya jarrabe mu da shi Allah shi kyauta an ce lokaci yayi sai mu tsaya a nan sai mu tashi faslun wani sabon fasali da zai bayani akan wani makirci na iblis wanda shi ma sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mutum daga gare shi Allah shi kyauta Allah madaukakin sarki mana gudunmuwa Allah ya tsare mu muna addu'a ga ɗaya daga cikin malamai na ƙasar Burkina Faso da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi gwamnatin ƙasar ta kama shi ba a bisa yi laifi ba a cikin abin da ya bayyana a gare mu sai dai ya yi hanyi game da abin da ba shi da kyau A aƙida ahadis suna wani jama'a ba ta fito na fito da shugabanni da maza sama ya koyar da mu shine mu yi biyayya ga shugabanni amma biyayya a bisa bin Allah da manzansa in suka yi umarni da abi Allah da manzansa za mu bi su idan suka yi umarni da a saba wa Allah ko a saba manzan da san ba za mu bi su ba amma wannan ko bai nuna ne musu bore ba wannan bawan Allah malami ne shahararre a kasar burkina faso eh, na jin sunansa dr ahmad ishaq hindu gwamnatin ƙasar burkina faso ta soja ta yi hukuncin dokokin abin nan hana sallah a masallatai samar da masallatai samar da masallatai a wuraren aikin gwamnati kamar yanzu misali sai a ce ministry kaza ba za a yi masallaci ba wannan doka ta yi da musulunci eh? musulmi zai bi ta sannan ya halasta a yi shiru haka bai halasta ba to shi ne wa'azi yi hudu ba a kan wannan dokar cewa ba daidai ba ne a hana musulmai su bauta wa Allah maɗaukakin sarki su samar da wajajen da za su bauta wa Allah Ka na da za a kulle kenan shi ne aka kama shi kusan ana sallah tsohon kwana biyu a biyu kwanan shi tara kenan in dai ba jiya aka sake shi ba da daddare uba na jin an sa kai ko malami ne mai nishaɗi malami ne da yake tsaye a wajen karantar da tauhidi da sunna a wannan ƙasa ta burkina faso a garin wagadu babban birnin ƙasa kenan ko so da kama taya shi da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi wannan kuma ita ce sunnar eh, sunnar Allah maɗaukakin sarki ga masu da'awa lokacin da ka shiga wannan harkar to kada ka taɓa zata cewa hanya ce wacce take an shimfiɗa maka kafin ja a gefe an sa maka fulawoyi ko da ka ga fulawoyin ka ga ka ɗin ja wallahi wata rana sai an gaba da kulamu. wannan ita ce ka'ida sannan daga cikin darussan da za mu ɗauka na sha faɗa mana wannan kunga wannan yancin da muke shaƙa na addini a ƙasar mu wallahi mu goge Allah ya ƙara inganta mana shi kuma mu ririta shi mu daina wuce gona da iri wajen amfani da shi kuna dai gani sojoji ne suka kifar da gwamnati duk da wasu sojojin suka kifar ko shi wannan shugaban ƙasa ana mashi kyakkyawan fata ana ganin yadda ya zuwa da ƙasa ci gaba da canje-canje da abin da amma kuma kame ta inda kuma za a ƙari in ba Allah ya kiyaye ba a samo da mutane jin daɗin duniya amma a takura musu addini a gyara muku duniya ku amma a bata muku lahirar ku wanda shi mutane suke so a demokuraɗiyya aiko kuma abinda demokuraɗiyya take tabbatarwa ke a rusa addini a gyara duniya shi ne da mutane suke kalla wannan yancin mu da muke da shi a kasar mu ta najeriya a duk duniya ba inda ake da wannan yancin kamar shi malami ya karantarwa ba neman izinin kowa ya faɗi abin da ya ga dama har mu zama muna wuce gona da iri abinda ba a samu ba mai kuma masu sauraron mu abin da suke so ce nan ko cewa ne ya yi zanzaga. to mu Allah ya tabbatar mana da wannan yancin wallahi babu alkhairin da ya kai shi da halin da muke ciki a kasan nan ni dai ban gani imar da tafin mana fiye da ni'imar karantarwa ba in wani yana ganin akwai wadda ta fita to ban hana shi ba ya gani amma ni dai a na da Allah ba na ganin muna da wata ni'ima a wannan ƙasar tamu da ta wuce ta ‘yanci a wajen karantar da mutane so miriri ta wannan ‘yanci ta hanyar yin amfani da shi da ya cancanta ya amfani da shi kuma magoci Allah ya tabbatar mana da shi ababen da nake ji na labarai a wasu ƙasashe na takura da matsi da ake sawa malamai na Allah a wajen karantarwa ya Allah haka jarabe mu da wannan idan muka shiga wannan jarabawa a ƙasar nan to shi kenan ba abin da ya rage mana kuma domin su can waɗancan ƙasashen suna da wasu abubuwan da gwamnatocinsu suka tsare musu mu kuma ba mu to amma wannan abin da aka ban mu da shi na addini da faɗin albarkacin baki har da matsiyar baki wasu suna yi to Allah ne amfani da shi yadda ya kamata Allah subhanahu ta'ala shi kuma ya ba wannan malami mafita Allah ba shi mafita Allah ya tsare mishi mutuncinsa Allah ya tsare masa imaninsa kuma Allah ya kubutar da shi ya dawo da shi cikin iyalansa lafiya da almajiransa da masallacinsa da cibiyarsa ta karantarwa Allah ya ba shi ikon ci gaba da karantar da addini a bisa yadda allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma sahabbai suka tabbata a kai Allah subhanahu ta'ala ya kare shi da mu gabaki daya yi mana gamdakatar daga dukkan sharri wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh